tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da da shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na ɗari daidai daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da a shekul salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan ya yi allah ya mai sakayya da alkhairi a yau za mu tashi al-mas'alatul 20 ba'da al-mi'a matsala ta 120 tanaquduhum fi ittiba'ihim li legayarihim yana daga cikin ɗabi'a na mutanen jahiliya da kuma tsarin gudanarwa na jahiliya ɗungurungun wanda za ka samu mutanen da addini bai sha masu kai ba suke bin irin wannan tsari shine tufka da warwara wajen bibiyan wasunsu yau ka ga yana bin wani gobe ka same shi a can yau ka ji shi da maganganu iri kaza gobe da jibi da gata kuma ka same shi da kishiyar wannan wannan yana daga cikin ɗabi'a da kuma addini na jahiliya yi ma junansu ko yi ma kansu tufka da warwara mala ya ce da awahu muttiba'us salaf za ka je a wannan lokaci waɗanda suke kan addinin jahiliya suna da cewa su suna bin magabata ne ma'at tasrihi bi mukhalafatihim kuma ƙarara sai kuma ka je su a fatawoyinsu da maganganunsu da ayyukansu sun saba mu magabatan shugaban magabata shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye zai ba da umarni za su saba abin da ya zo cikin alkur'ani in yi daidai da abin da ransa yake so za su bi wannan kai tsaye amma daga zarin yi karo da wannan kuma ba za su bi ba an gane wannan da kyau ko ta wannan jahiliya ce za ka same suna kaba hujja da maganganun malamai a lokacin da za a zo masu da maganganun waɗannan malaman kuma a abin da ransu bai masu daɗi ba to ko ba za su bi wannan ba wannan jahiliya ce a shine afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din kwaye imani da wani bangare kuma a lokaci ɗaya ku bijire ma wani bangare wannan ba daidai ba ne. Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce amatul yahudi wa nasara kaga ɗaukacin yahudawa da nasara wa ahalud dalali minal muntasibina ilal islam da duk wani wanda yake yake bin tafarki na ɓata daga waɗanda ke danganta kansu zuwa ga musulunci kulluhum yadda'una annahum yattabi'una man sabaqahum minal mu'minina qablahum suna da'awan cewa wai su suna bin waɗanda suka gabace su ne daga cikin muminan bayi kullum da'awansu nazarinsu tunaninsu da abin da suke faɗa shine su suna bin waɗanda suka gabace su ne a yau haka za ka samu waɗanda suke ƙaryen bin tafarkin salaf za su ce suna bin magabata kuma suna bin malaman farko da za ka ga yadda suke gudanar da addini da ɗabi'unsu da ko mu'amalolinsu to kai tsaye kuma ya saba matafarkin malaman farkon mala ya ce falyahudu yadda'una annahum min atba'i musa alaihi salam yahudawa kullum suna kurarin cewa su mabiya annabi musa ne wa man amana bihi da duk waɗanda suka yi imani da annabi musa suna nan suna biye da shi wannan nasara haka ma nasara yadda'una annahum yattabi'una masiha alaihi salam suna da awan cewa su suna bin isa almasihu ne wa man amana bihi da duk waɗanda suka yi imani da shi haka wa ahlud dalali min hazihi umma waɗanda suka kauce matafarkin annabi daga cikin waɗannan daga cikin wannan al'umma yadda yadda'una annahum ona salafa hazil umma za ka same suna cewa su suna bin salaf na wannan al'umma ne minas sahabati wa tabi'in suna bin sahabbai da tabi'ai wa atba'ihim da kuma waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa wa anna alaihi kuma idan ka gansu irin abubuwan da suke a kai na gudanar da addini da tsarin rayuwansu gaba ɗaya to suna tare da mahum alaihi wa mazhabu salam za su ce abin da suke mazhabin magabata ne alhali kwata-kwata ba su bi hanyar magabata na kware ba kwata-kwata tun daga kan imaninsu sallansu azuminsu zakkansu hajjinsu mu'amalolinsu komi nasu ya saba mazhabin salaf ana zuwa aka ɗauko muhimmin abin da suke yi aka baza shi a faifai aka ɗibo fatoyin malaman farko tun daga nassin alkur'ani da fassaran annabi da sahabbai da kuma fassarorin da malaman da suka biyo bayansu da kyautata su sai ka same su zero to wannan addinin da suke sunan shi jahiliya Allah madaukin sarki ya raba mu da wannan jahiliyan kai ta kiyasin irin wannan jahiliyan ga kowa har ga karan kanka ma Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa ma kullu man idda'a annahu ala mazhabi salaf haka duk mutumin da ya da'awan cewa shi yana kan mazhabi ne na magabata na kwarai au ala manhaji salaf ko yana bin manhajin salaf ta kunu da'awahu sahiha ba wai lalle ne da'awan shi sai ta zama tabbatacciya ba ba duk wanda zai zo ya ce maka ai mu salaf muke bi mun gane mu muna tare da salaf ba da ce wannan da'awa ce ba lalle ne ta zama daidai ba abin da kake yi da abubuwan da yake aiwatarwa da duk abubuwan da yake nazarinka da tunaninka mazhabin salaf ne jama'a mun gano wannan da kyau ku in wannan ya saba ba salaf kake bi ba Allah ya kiyaye mala yace hatta ya arida ma hu ala manhaji salafus salih har sai an dauki abin da yake akai an daura akan manhaji na magabata na kwarai fa in tabaka fa huwa ala manhaji salaf in yi daidai to wannan yana kan manhajin salaf wa in khalafa in ko ya saba fa innahu laysa ala manhajis salaf wannan ba kan manhajin salaf yake ba ko da yana da'awa ya fi kowa kururuwan cewa yana kan wannan manhaji na salaf to ba kan manhajin salaf yake ba wa in da haza ko da yana da'awan haka kullu tawa'if adalla mala yace kaga dukkanin ƙungiyoyin batattu al'an a wannan zamani tadda'i annaha ala mazhabi salaf suna da awan cewa suna kan manhajin salaf ne walakinnahum laysu ala manhaji salaf kuma ba kan manhajin salaf suke ba ƙarya suke yi li'annahum la yantabiqu alaihim qaular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana annabi bai hau kansu ya ci ba fi dhabit mazhabi salaf a ƙa'idan mazabin magabata annabi ce man kana ala mithlama ana alaihi wa ashabi sai wanda yake kan abin da ni da sahabbai na muke a kai ka za a kalli addinin da kake yi ka tsaya kalli mu'amalolin da kake da mutane wannan tsarin magabata ne na kwarai addinin da ka zo wa mutane da shi irin shi annabi ya yi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi wannan ya zama maku ma'auni ba sai mun gwada ko mun buga misali ba in misali za mu buga ba sai mun je nesa ba misali na kusa da ku jama'a mun gano wannan da kyau ku to amma ya zame maku magwajin abin da za ku fahimci wannan karatun da shi duk abin da za ku buga misali ma da shi sannan ku kwatanta da kanku haka salaf suke jama'a mun gano wannan da kyau ku ba maganin da na gaya muku jiya bayan da muka tashi karatu muka yi taro ba kenan haka salaf suke yi jawar annabi kun gano wannan da ke ko haka salaf suke da muka ce muna bin alkur'ani da sunna a bisa manhajin magabata idan irin wannan matsalan da na ja kunnunku a kai in zamanin magabata ne haka suke yi jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko kan mu yaudar kanmu fa shi sa nake ce muku duk karatun da muka yi mu fara juye shi a kanmu an gane wannan idan ka kubuta to nan ne sai ka je sai ka ɗauko 'yan ɗariƙo sai ka ɗora musu sai ka ɗauko 'yan shi'a sai ka ɗora musu sai ka ɗauko 'yan dirar sai ka ɗora musu duk wanda za ka ɗora sai ka ɗora mashi amma ka fara gwadawa da kanka tukuna idan rigan ba ta daidai da kai ba in ko ta daidai da kai ko to dama kar ma ka je ɗaura ma wani dama da kai ake yi karatun nan na ji kamar malam da ni yake da kai ake dama dan ni aka sa karatun dan kai aka sa duk abin da za ka yi ka yi jama'a mun gano wannan da kyau ko shikenan kawai mun zauna lafiya amma kiri da muzu mutane suna aikata laifuffuka da abin da ba daidai ba sai su rika ɗaukan nasoshi na addini suna jifan wasu da shi ba shi ne wa ka yaksubi isman ko wa man yaksubi khatiyatan aw isman summa yarmi bihi bari'an laifinka ne amma kana jifan wani da shi ku ɗabbaka wannan akan ku shi yasa karatun mu tsimagiyar kan hanya ce Allah madaukakin sarki ya sa mu dace duk abin da zaka yi ka duba ka ga shin abin da kake yi daidai da na annabi da sahabbai bai daidai ba kawai da matsala mala ya ce hazal lazi ya kono ala manhajis salaf shin wannan abin da kake a kai ya yi daidai da manhajin salaf amma man khalafa haza fa innahu laysa ala manhajis salaf duk abin da ya saba ma magabata to ka sani wannan bai kan manhajin salaf wa inid da azalika da'awa na da sauki ba jama'a kai da'awan kai dan kaza ne ko ku ne kaza wannan da'awa abu ne mai sauki kowa ma zai iya yi yan shi'a suna da'awan shaudan hodiyo nasu ne har sun yi makarantu masu suna ƙodiya wannan da'awa mai sauki ne ina fatan mun gane wannan da kyau amma haƙiƙanin abin da ɗan hodo ya kawo haka abin yake in ba haka yake wato shi kenan da matsala allah shi taimake mu to shi ne sai mala ya ce wal ibratu laysat bi da'awa abin lura ba shi ne da'awan da mutum zai zo ya yi ba wa innamal ibratu bil haƙiƙa abin lura shi ne haƙiƙan abin nan haka yake ba sai ka yi da'awa ba shi shi mai tallan zuma gida ake bin shi ba sai ya yi da'awa ko ya kamfen ba amma mai maɗi shi ke irin waɗannan abubuwan mune kaza mune kaza mune kaza ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fallazina ona salafiya kasirun waɗanda ke da'awa da cika bakin su salafiya ne suna da yawan gaske walakin la budda min ardi ma hum alaihi ala manhaj salafus salih dole ne a ɗauki abin da suke a kai a ɗora shi a kan manhajin magabata na ƙwaran fa in tabaka fa haza haqqun in ye daidai to wannan abin da suke da awa gaskiya ne wa in khalafa in kuma ya saɓa, fa innahum laysu ala manhaj salafus salih ƙarya suke yi ba kan manhajin magabata na kwarai suke ba wannan ya sa muka sa littafin kun salafiyan alal jada duk wani makaryacin dan salafiya da ke garin nan sai da ban shi fada kan wannan karatu ba inda ba sa korafi kai kenan kai ɗaya ne dan salafiya ni ma ban ce ni kai ne dan salafiya ba sai dai muna tafiya muna makan mu gyara an gano wannan da kyau ko kwamandan salafiya na garin nan ne ya ce da shi da ni da malam musa ne muke da awon salafiya a duk zariya to gaga ba ni ne na faɗa ba ba ni ne magoro wasa kanka da kanka ba shi ne ya ce nan ne kaɗai ake yi kuma ni na san ya san salafiyanci kuma ya san awon salafiya don shi ya karantar da ni manhajin tsawon shekara talatin kako na iya jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa wajibi ne kowa ya tsaya ya fahimci tsarin wannan manhajin akwai abubuwan da za a zo da shi sai wasu su ce dan me za a mana kaza a ka'idan manhajin kuma ba haka yake yi ba dan ba ko kowa yake yi ko dumin kirji ko safin kai ko kaza ba ba za mu saba ka'idan manhajinmu dan bacin rai ba jama'a mun gano wannan da kyau ko komai ya taso sai mun auna shi da manhajinmu idan khawarijawa suna yin abubuwa da za mu iya aran khawarijanci mi muna yi mun bar manhajinmu to sai mu haƙura mu bin manhajinmu haka idan rafida haka idan mutazila da duk wani ɓatacce in ya ɗauko harkar shi na ɓata yana yi to ba abin da ya dame mu da shi za mu bi tsarinmu na wannan manhaji ɗin kuma za mu ci koyon manhaji ɗin har zuwa sanda za mu koma ga Allah mun gano wannan da kyau ku shi yasa mala albani yake gaya mana shi dai a ƙasan nan bai san wanda ya kai Malam sa'idi mai kwano sanin wannan manhaji da kuma tsayawa kan wannan manhaji ba shi sa bayan da Allah maɗaukin sarki mai rasuwa sai muka rike malam Sa'idu mai kwano muka rike Dr. Isa Alfantami sai ya zama waɗannan suka zama murshidanmu masu nuna mana hanyar wannan tafarkin kun gano wannan da kyau ko dan bayan da za a yi ya zama dan malaminka ya tafi kuma baka da wani jagora kuma baka da wani malami kuma baka da wanda zai ɗora ka kan hanya kuma mun gane wannan da kyau ko wajibinmu ne mu tsaya akan tsantsan manhajin domin ya nuna mana wannan to babu kaman shi domin shi ne mutumin farko da mala ya fara gayyata ya zauna a kujeran shi ya karanta ya ce kuma nan majalisinka ne duk sanda ko wucewa za ka yi kawai ka aiko ka ce ka shirya wa'azi ko karantarwa ko ka sa kaza ku je ku samu laccan da mai kwano ya yi mai taken salafiya ita ce mafita a rumfan kwano aka yi mai kwano a rumfan kwano jinasu tam jama'a mun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya ƙara tsawon ran mala ya samu rayuwar shi albarka mala ya ce wa kazalika alladhina yantasibuna ilal almazahib arba'a haka waɗanda suke danganta kan zuwa ga mazhabobi hudu wahum yukhalifuna la'imma suna saba ma waɗannan limamai fil a wajen aqida fantisabuhum ghairu sahih danganta kansu da suke yi zuwa ga waɗannan malamai guda hudu ba gaskiya bane yanzu mafi yawancin yan ɗariƙun Najeriya suna cewa su malikiya ne ƙarya suke su ba malikiya bane su macutan malikiya ne domin aqidansu da aqidan Imam Malik ba ɗaya bane aƙidansu da aƙidan malaman malikiya na asali ba ɗaya ba ne sau da su waɗancan aƙidansu salafiya ne su kuma aƙidansu a sha'ira ce kun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya taimake mu mara ce li'annahum khalafahum fi a hammil ashiya da sun saba masa abin da ya fi komai mahimmanci wa huwal Shi shine aƙida shi za duk yanda za mu haɗu maɗaga ɗaga hannu idan ya zama aƙida ya sha bamban da juna ko to fa an samu matsala wannan wani abu ne wanda kowa ma za a iya ma wannan amma aƙida in ta rabu to an samu Ya yasa wannan gaba gaba ne mai girman gaske ka lura ka natsu kar ya kasance kana ma kanka tifka da warwara an gano wannan da kyau ko shi yasa karatun sharhu sunna na bar barbahari yana saitin dimmi tunani don zai kai ka zuwa ka gane waya ƙidan wannan manhajin ya yake an gane wannan da kyau ko ya yake littafi ne na aƙida da ake mai tsintan ƙwarƙwata amma wasu kawar jawa da suka ɗauki littafin wa za su karanta suka bi littafin a guje kamar ambaliyar ruwa domin karanta shi ɗaya bayan ɗaya zai sa kowa ya watse musu domin aƙidansu da manufansu da abin da ke fitowa bakinsu bai daidai da abin da mai littafin ya rubuta shi ba da kowa na shakka yana tsoro ina fatan mun gano wannan da kyau amma za a bi komi a fekde shi ɗaya bayan ɗaya don al'umma su fahimci madaran aƙidan annabi da sahabbai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu almas'alatul hadiya wal ishirun ba'adal mi'a mas'ala ta ɗari da ishirin da ɗaya a saddu an sabilillah yana daga cikin ɗabi'a na jahiliyya toshe mutane daga bin hanyar Allah ta kowane irin wasila ta kowace irin hanya an gano wannan da kyau ku kuma 'yan albanin ne ɗabi'a ne daga cikin saddun an sabilillah kuma kuna tare da mai shagon ne saddun an sabilillah wane an ce man ka shiga izala ko ya ce to ko sallan ba na yi ta ce ka zauna lafiya saddun ne an sabilillah kowanne da irin salon yadda ake yi lokacin da izala take wa'azi na farko-farko cewa ake iya gudunka iya ladanka an gano wannan da kyau ko ɗabi'a ne na me saddun an sabilillah ko kuma idan izala za ta wa'azi sai a je a gaya ma jami'an tsaro sai a zo a hana mu ma lokacin da awonmu tana ƙarama abin da aka rika mana kenan na tunan last hada mu da jami'an tsaro da aka yi shine wa'azin da malam albani muka je za a yi a kasuwan zaria malam ali sakatare Allah ya gafarta mai yana sama yana kulla sifiku yan sanda na kan suna cewa a miƙo sifika yan sanda na cewa a miƙo ga ka sauko an gano wannan da kyau ko Da inda za mu je za a kai mana hari za a kai mana farmaki an kai sunayen wajen sss an kai wajen 'yan sanda an kai fadin mai martaba an kai an kai an kai ba iyaka duk wannan ɗabi'a ne ne ne saddun an sabilillah wannan ɗabi'a ne ta da'awan gaskiya domin shi ma mai gidan namu manzan allah duk sun mai wannan ba dukan da ba a mai ba ba zagin da ba a mai ba ba bi gida gida da ba a yi ba dan a bata da awon shi wasu habbin su ake da kuɗi ana badawa ku daina zuwa wajen wani duk amma manzan Allah wannan ga la tasma'u li hadhal qur'ani walgaw fihi la'allakum taglibuna ya daga cikin ɗabi'un munafikai Allah madaukin sarki ya gaya mana idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina ne ce me ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu mun gano wannan da kyau ko ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa an gano wannan da kyau ko yana daga cikin ɗabi'an su saddun an sabilillah Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce sadduhum an sabilillah man amana bihi wanda ake ganin ya yi imani ƙoƙari yake a sa shakka a jefa mai shubuha a kawo mai abubuwan da zai ji anya zai je kuwa ya daga cikin saddun an sabilillah lokacin da da'awan sunna ta yi ƙarfi a kaduna ake ƙoƙarin rusa da'awa tawa da'awa na shi'anci a daidai wannan lokacin 'yan shiya sai suka ƙirƙiri an ba malaman ahalus sunna kuɗi sai aka ɗibi waɗanda suka fi kowa tasa shi'a gaba da hana su sakat irin suwa irin su malam musa asadu sunna irin su malam almisiri su aka sa a tsawon farko a kaduna ana ƙoƙarin a ci mutuncinsu ai an ba su kuɗi ai an menene ai an menene wawaye kidahuman ahalu, sunna da yake wawaye ne ba san me suke yi ba kawai sai suka yadda suka ta zagin waɗannan malamai da cin mutuncin su da ɓatanci iri-iri suna ma shi'a aiki ba su sani ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa nake ce musu da Allah ku rabu da su duk wani hayaniya ba kullun ake yin shi ba sallah ne ake yi kullun ni na ba da sanarwa in dai kuɗi ne duk wanda ya san inda yake rabawa bai gaya man ba in Allah ya yadda ba zai cika da imani ba ko ina ake raba sai na ji na so kafire ba annabi ne yake cewa kuɗi in baka roƙa ba aka baka ka ansa in ko an hana ka kakkasa ranka ba ka ce ba hadisin bayana cikin bukhari ba duk wanda ya zo da kuɗi kana bukata ya baka kuma kai ba mai ƙarfin nema ba kai ba mai kaza ba kai mai to mu abin da kawai ba ma so ba ma son bugun yayyafi dan shi ke sa maran ainihi babban ruwa ya da ke ka ba komi in babban kulli ne ku gaya mana ma'anso amma da in miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar wannan a ba ƙananan almajirai su je su sha'ani da su mun gane wannan da kyau ko mun ƙyala banjo da ku kuma wargin yara ne wannan na ƙananan almajirai ne ƙidahu mai 'yan ƙolo amma kyauta mai girma da za a ji ta tayi tumus ku nuna mana inda muke za mu je mu an su don kyautan 'yan miliyan biyar nima sai in yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce saddu an sabilillah tara mutane daga bin tafarkin Allah kuwa sarfin nasi an dukholi fi dinillah shine kauda mutane daga bin addinin Allah wa haza amalul kuffar wannan aikin kafirai ne kadiman wa haditha aikinsu ne da da can kuma har yau suna yi bid'atun kadimatun haditha shigantaka ne na da ‘yan yanzu ma su ma sun ce da su ciki mala ya ce min yahudi wa nasara wa mushrikina ɗabi'an yahudawa ne da kiristoci da kuma mushrikai bala ya ce famin manahijir jahiliya yana daga cikin tsarin addinin jahiliya fi kulli zamanin a kowane zamani wa makanin da kuma kowane wuri a saddu an sabilillah shine tare mutane daga bin addinin Allah duk yadda za su zo su zo da abin da zai zama shubuha ya haifar da matsala a kaza sauraron malami ko a zauna tare da shi ko ya haifar ma da'awan matsala ko ta halin kaka sai sun yi don su haifar da matsala mala ya ce walfira kudala, kun ga ƙungiyoyin batattu al'an a wannan zamani ala hazal nahaj su ma kan wannan yanayin suke abin da magabata can suka yi batattu yahudu da nasara da kuma mushirkai su kuma ƙungiyoyin da ake yi a yau abin da suka ɗauka suke yi kenan mala ya ce to hawilu tadlilil muslimina kullum ƙoƙarinsu shine su ga sun ɓatar da musulmi wa jalabihim ila nahalihim albatila da kuma jansu zuwa ga tunaninsu na banza wa yahudi wan nasara haka su ma yahudu da nasara suke la yazaluna yuhawiluna fil muslimina sadduhum anil islam ba za su gushe ba duk abin da za su yi da dukiyansu da mulkinsu da iliminsu da ƙwazonsu da dubarbarunsu da komi nasu su ga sun raba musulmi daga addininsu na ƙwarai za su yi shi waya ƙolona za ji suna cewa ta'alau ku zo na tahawaru fi ma bainana mu riƙa zaman tattaunawa ana munazara ana muƙabala waya ƙolona suna cewa bi hurriyatil adiyan a bar kowa ya samu 'yancin addini wa haza mina as an sabilillahi azza wa jalla wannan ɗabi'an toshe mutane ne daga addinin Allah muna da 'yanci za mu iya yin komi wannan ɗabi'a ne na yahudu tafarki ne na munafukai da suke bi suke hana mutane bin addinin Allah za a zo nuna ma kana da yancin kai addini kana da yancin kai kaza sai ka samu yaron da bai nuna ba ya ta san mai ƙone. saboda an ce mai yana da yanci ɗabi'a ne na yahudawa ɗabi'a ne na nasara da akwai waɗanda suka ɗauki al'amarin addini da koyon ilimin addini yadda ka san koyon ɗinki ne da kuma koyon kanakanci in kaga ka ɗan fara gane sufana da noti kawai shi gini sai kai makanka freedom a gane wannan da kyau ku ai ba a ma freedom a tafiyan salafiya sai malaminka ya mutu in malaminka na nan a raye ba ka ba freedom an gano wannan da kyau ko sabon annabi ba wanda ya freedom ko aka yi mai freedom sai da manzan Allah ya rasu almajiran abubakar gumi ba wanda aka yi ma freedom sai sanda abubakar gumi ya mai mu almajiran albani sai da albani ya rasu kuma har yau ba a mana freedom ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda a tafiya akwai spare driver ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ba da wake zarki ya sa mu dace shi da kai shi ya faɗi safayar hmm, sauran da fasinjoji ne to shine sai mala yake cewa haza mina saddi an sabilillahi azza wa jalla wannan ƙoƙarin tara mutane ne da gaban addinin Allah hal na hannu ala shakkin a jama'a mu muna shakka ne min sihati dinina akan ingancin addinin mu wa butulani dinikum da kuma ɓacin addinin ku hatta na tahawara ma'akum har sai mun yi muhawara yanzu kai kana da shakka ne kake cewa zo a zauna tattauna da kai in addinin ka daidai ne ka ci gaba mana <laughs> mun gano wannan da kyau ko cin naka in na rowa ne ai ba rowa bane in har sai in nai magana da akan naka naka zai zama tsayiyi to ka bari mana ƙarya ne dama amma an daidai ne ka ga musu ko addini ne ba matsala ko fasda bima tu'mar ka ci gaba juyawan dare da yini shi zai bayyana gaskiya ko ƙarya dilakal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil anba'i man lam tabi'lahu wa yatika bil akhbari man lam batatan wa lam Allah ya sa mu dace mala yace hal nahnu ala shakkin min sihhati dinina wa butlan dinikum hatta natahawara ma'akum me kuke ta tsoro lasna ala shakkin min dinina mu ba ma cikin shakka cikin addinin mu wa butulani ma antum alaihi kuma abinda ku kuke kan shi ba daidai ba ne, amma maganar mu tsaya muna ma muhawara ta bai mata so ba ba wani ai hewar alhadari sun kirkiro wannan ne shakka suke da shi an gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ha'ula يريدون من هذه da'ayat mala yake cewa su irin waɗannan mutane akan irin wannan da'awowi da suke kira na alhiwar bainal adiyan ai zaman tattaunawa tsakanin addinai wata awunu bainal adiyan da kuma taimakekeniyar addinai abin mamaki jama'a wanda yake kan manhajin salafiyanci fa da zuwa cewa ya haɗa kai da wani ko ya rika taimakon shi akan kaza an gano wannan da kyau ku lokacin da malai ke karantar da mu shi kadai yake da awa a kasan nan biya da kai da kowa waye mai wani abu kuma da ahlus sunna abokan da awan shi ne yana ziyaran kowa yana buga mu kowa waya yana mu'amala da kowa amma kuma bai shirya ma wata da awa makirci wai dan wai ya taimaki nashi ko ya taimaki kaza baya wannan an gano wannan da kyau ko amma makirci nawa ke shirya mana wai ana son wai sai an kwantar da wannan da'awar wannan kainuwa da shar Allah kenan in ga ta watse mu ne muka batta ma in ba haka ba tana nan daram dam ina fatan mun gano wannan da kyau amma wani da ya darara nashi sai ta fashe a kan shi Allah ya sa mu dace mala yake cewa yuriduna bihi saddun an sabilillah abin da suke nufi shine su hana mutane bin addinin Allah haza muraduhum wannan shine manufansu shi yasa bakar abdullahi abu zaid ya rubuta littafin shi mai suna al-ibtal fi nazariyatil khalqi bain ad-din al-islami wa ghayrihi min al-adyan wannan kwado yace ba daidai bane a duk wannan addini wannan kungiya kaza wai an hada kai an gano wannan da kyau ba wanda wanda za mu haɗa kai da shi allah maɗaukin sarki ya taimake mu ma'ala ya ce wa haza maqsaduhum wannan shine manufansu wala yazalul kuffaru ila al'an Kafire ba za su gushe ba har yau yuhawiluna idlalil muslimina suna kokarin batar da musulmi wa yaqtulunahum suna bin su su karkashe wa yashridunahum suna watsa gayyansu wa yu'adhibunahum suna azabtar da su min ajli dinihim wa saddihim anhu saboda addinin da suke a kai don su raba su da addinin in suke ƙoƙarin ɓata ma tunani da ƙida, tunaninka da ƙida bai lalace ba to matakin da za su biyo next shine kisa na sha gaya muku duk waɗannan in suke ƙoƙarin abin da suke ƙoƙarin su ɓata na da'awanku ba su nasara ba ku ku shida sai sun kashe wasu a cikinku shine last shine akhil mutaf na abin da za a iya yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa humul lazina yaquluna sune masu cewa na tahawaru fi ma bainana za mu zauna tsakaninmu mu tattauna wa yaquluna suna faɗi bi hurriyatil ne? kowa na da yancin ya addinin da ya ga dama wal mu'taqadat kuma kana da yancin ka dauko aqidan da kaso ka kudurci lakinnahum yaqsiduna adiyanihim wa mu'taqadatihim sai dai abinda suke nufi adiyanuhum addinansu da kuma me irin aqidan da suka kudurci qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce wa waddu law takfuru su sun so da kun kafirce kama kafaru kamar yadda suke fatakununa sawa'a waddu law sun so da kun kafirce ma Allah wala ya yazaluna kum. Allah ya ce ba za su gushe ba suna ku. hatta ya ruddukum an dinukum inistata'u har sai sun ga sun raba ku da addinin da kuke a kai muddin suka samu dama Allah ya ce wa dolau furuna sun so ku kafirce ma Allah kama kafaru kama yadda suka kafirce mai fatakonu na sawa'a sai ku zama daidai wa daida lakinnahum yuriduna lafsul haqqa bil batil su sun so ne su sami dama na cuɗanya gaskiya da ƙarya wa musawatu dinil batil bid dinil haqqi a cakuɗa addinin ƙarya da na gaskiya sun la yathbituna ala haza sannan ba za su tsaya ma haka ba <clears throat> bal yuriduna izalatul islam so suke su kawo da musulunci baki ɗaya fahum yaqtuluna almuslimina za su samu daman karkashe musulmi wa hum su watsa gayyansu min ajali an yasrifuhum an dinihim dan su raba su da addininsu wa yuriduna Allah yabqa ala wajhil ardi muslimin su abinda suke so Allah yabqa ala wajhil ardi muslimun a waye gari ba wani musulmi ko kwaya ɗaya da yake wanzuwa a bayan ƙasa hazihi amniyatihim wannan shine gurinsu wa haza qasduhum wannan shine kuma muguwar manufansu wanda Allah madaukin sarki ya masa terere ya fallasa asirinsu annabi kuma ya mana sharhin wannan fallasa malaman farko suka zo suka ankarar da mu suka nisar da mu suka kama hannun mu, suka yi mana ishara akan ɓanna da taɓargaza irin tasu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce almas'alatu thaniya wal ishirun ba'da mi'a mas'ala ta ɗari da ishirin da biyu mawalatul kuffar yana daga cikin addinin jahiliya jibintan kafirai littafi ya zo ƙarshe amma kuma da manya-manyan gudumomi an gane wannan da kyau ku rabka kawai yau malam muhammadu dan abdulwahab da shi da fauzan suke yi muna mu kawo mu fassara mai fashin baki mu kyallake allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce mawa mawaddatuhumul kuffar mawaddatuhumul kufra wal kafirin su kaunansu ko ta tike ne gawa kafirai da kuma mai kafirci ba abin da ya dame su musulmi za ga suna kin shi ba abin da yana su musulmi wai zai ga dan uwanka da yake cewa shi musulunci yake yi wai ya tsane ka yana kin ka mugun fata da mugun alkaba'i yake maka sai ka su gane wannan islam yake yi ko ko jahiliya da wani abin da yake ba shi a cikin addinin Allah an gano wannan da kyau ko menene kai mashi yake kinka ya faɗa menene a gano wannan da kyau ku menene kai mai ko me ya nema a wajenka bai samu ba ya mai da abin ya zama kiyayya in kaga a cikin zuciyanka kana kin musulmi ko na rantse da alkur'ani kai ba musulmi ba ne ba dalilin da ake kidan uwanka musulmi ba wannan dalilin domin annabi ya kulla yan uwantaka ta dindindin ya ce almuslimu ahul muslimi an gano wannan da kyau ko ba mutumin da ke kin musulmi sewa sai kafiri ko munafiki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce min masailil jahiliya yana daga cikin matsalolin jahiliya annahum yawaddunal kufra wal kafirin zaka same su suna nuna kauna da soyayya ta kud da kud ga kafirai da kuma kafirci kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala zalika an Isra'ila kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambaci wannan ɗabi'a daga banu Isra'ila annahum ittakhadhul kufara kuffara awliya sun ɗibi kafirai a matsayin masoya Allah ya ce tara kathiran minhum za ga da yawa daga cikin banu Isra'ila ya ladina alladhina kafaru suna jibintan kafirai su bar masu imani wannan ɗabi'a ne na me ala na kafirai jahiliya ce tsantsa ba abin da ɗan uwanka musulmi zai ma wanda bai da uzuri da za ka ba shi yasa kafin ka hukunta ɗan uwanka musulmi ka ba shi uzuri miliyan ɗaya suke cewa ka neman ma ɗan uwanka musulmi alfa alf ma'azir uzurin miliyan ɗaya in yi na ɗaya ne sai ka hukunta shi an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa kada harrama Allahu mawalatil kuffari hakika Allah madaukin sarki ya haramta jibintan kafirai fa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani la tattakhidhul yahuda wan nasara kul kakku kuskura ku ɗauki yahudawa da nasara a majibinta al'amarinku ko aiki za ka ɗauka ko nani za ka ɗauka ko me za ka ɗauka musulmi mumini mutumin kirki za ka ɗauka ba'duhum awliya'u ba'din su kafirai masoya junansu ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci kafirai ya aje mumine yan uwan shi fa innahu minhum Allah ya ce yana cikinsu ne wannan kare shikenan Allah ne kai ka can ba mu bane kana ƙin musulmi baka cikinsu an gano wannan da kyau ko ya rage naka ko ga so kafirai ko ga so munafukai ko ga so fasikai ko ga so azzalimai wannan laluranka ga dai gayyen musulmi mutanen kirki baka son su to Allah ya cire ka daga cikinsu sai ka nemi class da za ka shiga ga sunan azuzuwa da dama ko na munafinci ko na kafirci ko na fasikanci ko na zalunci ko na son zuciya ko na duk wani tarkace ma an kaso ka ɗauka. amma ajin islam ba ka ciki Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala yace musulmi na Allah maɗaukin sarki ya hana musulmi an yaf'alu mithla ma fa'alal yahudi kassu kuskura su irin aikin yahudawa min mawalatul kuffari na ƙaunan kafirai wa muhabbatul kuffari da kuma son kafirai Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna kafiri na auliya, kada mumini ya sake ya ɗauki kafirai abun so min dunul mu'minina ya jingina muminai wa man yaf'al zalika wanda ya kuskura ya ɗau kafiri ya jingine mumini falesa min Allahi min shay'in shi ba kowa bane wajen Allah wannan in kai malami ne ka ta banza in kai ɗan boko ne in kai mai mulki ne in kai mai sarauta ne in kai mai arziki ne kowaye kai ba kowan kowa bane a wajen Allah cin da ka aje mai imani ka ɗauki shiririta mun gano wannan da kyau ko sai ce illa an tattaƙo min umtuka sai in dama kana garinsu ne ko sun ritsa ka ka rasa inda za ka yi kana tsoronsu in ko dama kana tsoro to babu matsala man kafar billahi ma za ta kwace ka mala ya ce al'amur fi haza wannan al'amari ne a fili wa annahu tujibu ma'adatul kuffar wajibi ne kai adawa da kafirai wal bara'ati minhum kuma kai baran baran da su wa min dinihim ka nuna baka ba addinin su wal wala'i wal bara min a'zamil wajibati fil islam al wala jibinta masu imani al bara baran baran da marasa imani wajibi ne a musulunci ba musahabi bane ba shawara yake baka ba dole ya zama kana tare da 'yan uwanka musulmi kana warewa baka cikinsu man shuzzafin nari. finnari Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce itimaduhum alal khurafat al masail athalitha war rabi'a wal khamisa wa sadisa was sabi'a was thamina wal ishruna ba'da al mi'a malai ce matsala na 123 waɗannan matsaloli mala ya dunkule mana su zai mana bayani bi iznillah Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi i'timaduhum alal khurafat dogaran da suke yi akan abubuwa da suke na shiririta ka kira shi da haka kawai mala ya ce al'iyafa wattaraku wattiyara walkahana wata إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين الإيدين ya daga cikin ɗabi'a na jahiliya shine suna da ɗabi'a na me na camfi an gano wannan da kyau ku? madadin ƙayafa wani abu ne wanda suke shi kamar kara-kara da sauransu wattarku abubuwa ne wanda suke yi suna canfa tsuntsaye wattiyara haka ma al'amarin canfi ana yi da tsuntsaye ana yi da gida ana yi da macin aure ana yi da mota ana da zai sauransu walkahana bokanci ko tsafi ko dabo ko agumu ko mawaye wata hakumi ila tagot da kuma yin hukunci zuwa ga ɗago duk wannan malin zai mana bayaninsu wa karahatu tazwiji bainal idaini za mu ji me suke nufi Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace min khisalil jahiliya hazil umuril batila yana daga cikin al'amuran jahiliya waɗannan abubuwa na banza wa muzawalatihim wal amalu biha da kuma ƙoƙarin aiki da waɗannan abubuwa da gaske mala ya ce wa hiya su ne al'iyafatu wa tsiyara wa huwa zajirar tsayir in mutum zai yi tafiya sai a ce je ta da tantabaru ko a ce gidanku idan akwai irin gado ɗin nan ko kanari suna zuwa suna zama ka tashe su ga gabas suka yi arewa suka yi kudu suka yi yamma suka yi ya danganta ga yanda shi matsafin ya gaya maka waka zalika tsayara haka abin da ya shafi canfi ma li'annahun fil jahiliya domin su a jahiliya kanu ya ta sha'amuna Yore sun kasance suna shi'umta tsuntsaye fa'iza ra'auha ta tsayyara ala shakalin ya karhunahu idan da za su ga mujiya sai su canfa ta a bisa yanayin da ba sa so ko za yi tafiya sai ga angulu ko ya ga hankaka to sai ya dawo amma da zai ga hasbiya ko kuciya ko ya ga kanari ko ya ga tsadda ko ya ga balbela to sai ce tafiyan akwai sa'a yana ganin tsuntsayen da aka canfa tarraja'u amma azamu alaihi sai ga sun fasa abin da suka himmatu zasu min asfarihim wa ghairiha na tafiye-tafiyen su da wasu hidindimu nasu wallahu jalla wa ala amarna bitawakkuli alaihi Allah madaukin sarki fa ya umarce mu mu dogara kan shi wahadahu mala yace wal mudiyi fi ma fihi maslahatul lil insan kuma duk abin da yake maslaha ne gare ka ka ci gaba da zartar da wannan abu ba tare da bari ba wa idza ushkila alaihi shay'un min umurihi duk sanda wani al'amari ya shige ma duhu aw taraddada fi shay'in ko kana kai da komo kan wani abu fa innahu yusalli salatal istikhara abin da aka ce ma musulmi ya istikhara kawai kadai waye da o da ha bayan sallamewa ga wannan sallah na istikhara sai mutum yi addu'a an ya hadihi Allahu Allah ya nuna mai abin da yake daidai ya shiryar da shi a kai waka zalika yastashiru ahlal khibara wal ma'arifa kuma ka je kai shawara da ƙwararru wanda suka san wannan abu suka san yau suka san gobe suka goge a cikin hudda suka san abin da ya kamata ka je ke shawara da su an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu na biyu mala ya ce a turuk alkhait mala ya ce ya hutu bil arde za su yi zane ne a ƙasa وهذا إنما inna ma مشعوذين inda mushawadina في الرمل ولن ramli waɗannan 'yan dabo ne wanda suke zana ƙasa a ce an duba maka tauraron ka yana gidan shida ne yana gidan tara ne yana gidan kaza ne malan a duba mashi mun gano wannan da kyau ko waya ƙonona suna cewa sai ya hasulu kaza ai abu kaza zai faru wa sayuhaddithu kaza abu kaza zai wakana Wahazamin fi'ilin min fi'il jahiliya wannan duk aikin jahiliya ne li'annahu min iddi'ai ilmil gaibi wannan yana daga cikin da'awan sanin gaibi allazi la ya'lamuhu illa Allah wanda babu wanda ya san gaibi ko in ba Allah ba wa huwa kharsun wannan wani al'amari ne na ɗimuwa da shiga dawa walakin kare ya ƙauma ƙalu mai yiwa wannan hasashe da tsammani da zato da suka yi ya iya faruwa wannan kuma zai faru ne min babil fitna za a fitine su kuma a fitini duk wanda ya imani da su walisti da rajilin nasi kuma ana wa mutane talala mai kaman sake falwajibu abin da yake wajibi ta janniba ha'ula mai imani nisanci waɗannan walibti'adi anhum kai naka waje su ma si nasu waje duk waɗannan bayanai muna gabatar da su a cikin katin sharhu sunna na allamatul bagawe Allah ya gafarta mashi na uku malice alkahana وهما دعاء gaibe bi بواسطة istikhdami shayatin bokanci shine da'awan sanin wani al'amari na gaibi ta hanyar shedanu Allah zina allazina yastariquna sam'a waɗanda ke zuwa su sato ji wa qad harrama Allahul kahana hakika Allah madaukin sarki ya haramta bokanci wa harrama zihaba ila al kuma Allah maɗaukin sarki ya haramta zuwa wajen bokaye wa tasdiqihim da kuma gazgata su Faƙalan qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce man ataka hinan ma bima yaqulu duk wanda ya je wajen boka ya gazgata boka kan abin da boka ya faɗa ka fara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya kafirta da abin da aka saukar ma annabi muhammad wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a jiz'i na biyu shafi na 429 haka al'imamu hakim ya fitar da wannan riwaya a juz'in farko shafi na takwas wa ya yace haza hadisun sahihun ala shartihima jami'an na hudu mala ya ce attahakumu ila tagut ɗaukan hukunci zuwa ga ɗagutu an gane wannan attahakumu ila ghairi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaukan hukunci a kaima abin da ba alkur'ani ba ba sunna ba wannan jahiliya ne min alƙawanin alwada'iyya a kai matsarin mulki da dokoki na turawa wannan jahiliya ne mala ya ce hukumul ƙawa'id da hukunci dangane da al'awa'id abubuwan da aka gada na gargajiya awa'idul badiya wa sawalifiha a ɗauko tsare-tsare na iyaye da kakanni wanda ba na Allah ba au ilmul kalam ko a zo da wani ilimi na kalam wa qawail mantiqiyya ko a zo da wasu na mantiki duk wannan yana daga cikin amrun jahiliya wannan ba cewa muke yi in amma abu karkaje kotun jahiliya ba akwai littattafai da suka malamai ba suka rubuta kamar Muhammad Nasir Din albani shine ne alhukum kai ƙara zuwa game kotunan jahiliya ya halatta ko bai halatta ba an gano wannan da kyau ko idan aka samu wasu fitsararru malamai suka tare za su yi masu hukunci za su yi masu sun kiyarda suka kibin wannan maganan maganinsu sai ka hada su da constitution to irin waɗannan sai ka hada su da shi ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kano fil jahiliya yatahakamuna ila tagut so irin waɗannan hatsabiban a jahiliya suna kai hukunci zuwa ga ɗagutu ne wa huwa mushtaqqun min an ɗauko kalman ɗagu daga ɗuguya ne wa huwa mujawazatul haddi shine ƙetare haddi wal muradu bihi huna abin da ake nufi anan min <clears throat> man hakama bi ghairi ma anzalallah shine wanda zai hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba kowaye ya yi mai ya yi kuma ila tagut kuma ya yi jahiliya mala ya ce ba alal musulmi na, abin da yake wajibi ga musulmi kuma ila lahi wa sunnati rasulihi ne su kai karan duk abin da ya dame su zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar annabin Allah mala ya ce Allah maɗaukin sarki ya faɗa cewa fa'inta na zatun fi she’in duk sanda kuka samu jayayya da musu da gaza fahimtar wani al'amari farudduhu ilallahi war rasuli kuma da wannan al'amari zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da kuma rana na ƙarshe an gano wannan da kyau ko idan aka ce to a zo a zauna ga malamai masana gogaggu fitattu za su zauna su fitar da yadda al'amari yake ko iya dako ko ga bijire ko to ba ku da Allah ba ku yadda da annabi ba domin ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce zalika khair shine kare alheri ba abin da yake alheri in ba wannan ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu gaba na biyar wa karahati tazwiji bainal aidaini aidil fitri wa aidil adha mala yace wa huwa min at-tasha'um bil ayyamin manhiyi an wa huwa naw'un min at-tiyara wani nau'i ne na mai na camfiya ce wai idan aka yi sallan idi to a watan shawwal da watan zulqaida da watan zulhaj duk waɗannan watanni ba za a aure a cikinsu ba kun gano wannan da kyau ko wasu kuma suka kara da watan safar to duk wannan yana daga cikin me yana daga cikin jahiliyya. min at-tasha'um camfi ne bil ayyami da kwanuka Almanhi an abu ne wanda shari'a ta hana mala ya ce wa huwa nau'un min at-tiyara wannan nau'i ne na camfi wa qad shara'a Allahu tazwij fi jami'il awqat Allah madaukin sarki ya shar'anta yin aure a kowane lokaci Ma'ada ada halatul ihrami bi hajji aw umara banda ihrami da hajji ko umara wala dakhala lil ayyam min nijahi tazwiji au fashlihi wa inna ma hadha bi yadillahi subhanahu wa ta'ala babu wani abin da wani zai shigo da shi na wasu kwanuka cewa in an yi aure a kwana kaza akwai annajah cin nasara mun gane wannan ko fashal ko a samu matsala in an ɗaura auren alarab gana da wayewa duk wannan jahiliya ne wa inna ma haza biye lahi subhanahu wa ta'ala in ga aure an yi nasara a hannun Allah ne da an samu matsala kuma fa a hannun Allah ne a hannun Allah ne in ba ka ba annaba da dama sun yi aure sun samu matsala matsala a hannun sai ke eh annabin Allah annabi Nuhu ya samu matsala aure ko bai samu ba annabi lut ba ba su iya zama aure ba ne ba su iya riƙe mata ba ne ba su iya kaza ba ne sun samu ko ba samu ba annabin allah annabi ismail ya samu matsala ko bai samu ba annabi ibrahim ya samu matsalan kishi a gidan shi ko bai samu ba annabi muhammadu an yi matsalan kishi a gidan shi ko ba a yi ba sotar taharim da sotar talak ba sun faru ne dangane da matsalolin iyayenmu ba mun yi shuru ina fatan mun gano wannan da kyau wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jama'ar annabi wannan shine karshen wannan littafi na sharhu masa'il jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdul wahab rahimahullah sharhin da fadilati sheikh الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ya karantar Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi wannan karatun mun fara shi 28 ga watan Rabi'in al-Awwal hijira 1432 daidai da biyu ga watan March shekara ta 2011 duk da cewa mun samu tsawon lokaci ba ma karatun an aje to yau Allah madaukin sarki ya ce make mu mun karkare karatun wannan littafi kamar yadda yan uwa suka sani mala albani ya lakhasa mana masailar jahiliya a cikin kasusuwa shida an gano wannan da kyau ko da ya karantar da mu wannan muga dacewan kuma faɗaɗa wannan bayani shine gashi mun karance shi a kasusuwa guda ɗari daidai muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da muka yi Allah maɗaukin sarki ya sa abin da muka karanta ya ɗaura mana shi a cikin mizan na hasanat ɗinmu kurakuranmu kuma Allah ya yafe mana mun gano wannan sannan kuma abubuwan da aka ce jahiliya ne Allah ya taimake mu mu bari abubuwan da suke musulunci ne mai kokari mu yi mai me kuma Allah ya taimake mu kai Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum